ọdún yìí.

wannan yammacin na shirin da bakwai da wata ramata shekarar da dole da ya zuwa yau da da da yi da yammacin uku biyu da shirin da Insha Allah

mu'minan da suka yi a Allah ya ci ko ji da na da ya Allah ya samu da cikin Allah waɗanda suka kawo da shari'a a matsayin al'adu na dada to da suka su da Allah ya ko ju mu yau mai da haka wasu kurkiyar da za a girgirgir da girgirgir da kurkiyar bisa Allah zai da wata sun hanyar halar da haka ya suna da kuma هيموت عذابا بيتنمي وبالآخر هذه تكفير فرق يسأل بعد النزول بالليل في الجبلية سبحان الله تعالى معنى مقرئ كان عنك كان على الجبلة كما يجب على ويأسف من الناس التي يقولون العذاب العذاب تنمي لناس نفسه هي قاعدة وكتبها كيف أردت هذا لم تكن الذي كنت به قبلكم فإن حتى يمكن كلا إذا بلغت الحاجة تبرمج منهم ذات الجامعة إذا الجامعة ذات من أعمال الأرض رسم الله إلى أن الإدارة بلغت الحاجة yana yi wa kudurin lafiya da kwanar da shi aka kawo a yiwuwa da daddaki ya kuma na kawo kuwa na kawo har rayuwar ta kawo da kogarin ba aka nan na abada wuya kai kuma da shi da rabuwa da zai ba da wannan kawo lafiya shi da rabuwa ya ci wani mummuna yanayi

não lokacin da mutane suka a gente ta halaye da yake ya yi kace sosai to shi abin da ya abin cewa ya ta abin da ya kai wanda su ba su kai ba mala'iku za que dauko lokacin da Eu rayuwa in mutum ya kirki ya a daukar nan mala'iku ne ba mas o que gawa masu kyakkyawar ba su biya suna yin kyakkyawar a ce ranar da kwanwo mai Allah ta faɗa da kwanwo suka ce ba a yin bauta kai Allah ko ke yin ta kana a kan bauta duk abin da ya taba ta sun bari duk abin da ke kan yin sun bari da sun farce wannan Allah ya gina da ila a kan bauta ne ba ba ne ne dole ne da Allah ta kama mu da Allah da wani yau ka kai yau ne da Allah ta yi wala ta kada ku yi kai ba su da ba wa an su hukun da zai da ke yin mutuwa su yi bishara da zai da za a yi ba kawai a su yi kuka da imani ku yi tsada ku yi sallah ku yi karkara na ya zuwa kawai da zai da kuma ya yi bishara da zuwa a zai da zai da yau ne za su ba su zuwa kawai shi ne wanda a zai da sun bai ba duniya a ba ba wa kawai alamar hajjar da ta fasa sanai labaru mala'iku masu dami za su fasa da gari كانت المتوحد يا رب اذا رايت المؤمنين على الله بالسبع والرحمن شوف ولا تعطى يجب أن يجب على الأقوال الناس من أن يتوكع يثبتون على الناس وتظن عن إقامة الأقوال domin yaushe lokacin da rayuwar ta kai da kwarkwaro an kawo da rikin kama ba da rikin ya kama daga lokacin mala'iku karɓar rayuwar sauran kuma in mala'iku sun sauka a kasar rayuwa sun da hukun kawa da hukun جزاء الذين كفروا ولو ترى Tuhan aku pun sejuk tak mungkin kaya dengan nama lain. Buat ada barang tu aku pun kaya. Bukti yang mutu ini. Suku Allah. Sudah jadi Allah tak berubah. Awak tak mutu barang itu pun ada. Ini kalau tak kaya pun ada. Bagi kadimah. Wajdamat aidikum wa anu shiga cikin yankuna da garuruwa wannan shi ne kawo kuwar da suka zai ذلك بما قدمت أيديكم وأن لا ليس إلا لا أنا أريد أن أصيب حقوق هل أسمع بقولي بعد ذلك بإذن الله أنا أتعامل كدكتورة wannan ya kwata yawa shi ne aka tunan da ake mafi yawa na gawa ne mummunan yadda sai wani saka da shi so ka wani lama a ranar da yau an yara a kawo da shi mai tawa shi na wazon na an da wuce ya kawo da rago wanda ka ya gani ba shi da gani ana da kuka tsara muka mutane ba su da shi Rabbana ya ba mu labarin wani a cikin cewa ne an da rufe a yau ba shi ba a sarrafa kowa da kowa yana kasa aida da samun rabi ai da zaurabi ina da mura da ya haka ba ka ji kowa da shi wannan tura shi ya ta ji ya fara da cewa mara rasu da rayuwa da ka ko wannan an da wuri a kuma wa ai ka da mu da cewa an da mu bai ka bai mai duniya wal akhirah zai da mu da duniya غير إلهك الرسول يسمع آياته ملائكة الموت دنيا ملائكة الموت الله يتحول لوك الناس كذلك قومكم بعض إليك من طبعا تعالى بقول يا بعض يكاتي من على الشغل فتنسان أولا لوك الفورية يا نوي الفورية لا تعلم بعض الذي يكاتي يتعلم ko kama da kai sai dai a ya kawo mutum amma ba wanda ta da kai ya an ce mai kan kawo jiyoyin su an da ne a gidan dama ko ni an da ba ni ma da wannan to in ma da yau ya to duk da kai a gidan ne na ji ya su da ka da mutum ya to ni na da kai dai ya ko ne na da ne a nan ne ba ko ni ba wani ya da kuma bila rabbika yawma idin fa rana wa dala ba wa magana zuwa ga ubangiji na da baya da za a daga da mutane a so ka samu da da da da da da ma da da zuwa da da ko da ai ma duk wani ba da ila Allah ta'ala nan makoma ba zuwa ga Allah ba mu da shi da zai yi wa da za a tsara mutane a kora ku zuwa ga Allah ta ta da biyar ila ga sai ya karbace tsakanin wariya da wariya da wariya kai wariya da jini wani yau da a karkata su a yi kowa da kusan farko gwamnati ya zo a jiwar malakasofan da kwakwani ne ya zo da tabbari sun kauta su wannan ne mutum ne zai da abin da yake aikata wata ba ta kai shi ne a zama da su da ke kuma de ta mereka hiana, mereka yang teman-teman Allah. Karena itu, karena perkataan itu, bagi mereka terhadap kata, Allah berfirman Quran juga terhadap Quran belum berbeda. Walau terlalu berbeda atau berapa berbeda, bahasa tetap berbalik. Tidak terdiri. والجمهور معلوم معقول جميل على أنها نزلت في أبي جهل هشام aya ta farko da daga abu jihar wato wani aikin cewa ya haulu a cikin goma ya haula wata al'umma ta da ya san da rayuwa wata ta ta sarri a cikin kawai ta aya ta yi farko so da suna mai tsaro amma ta ta ɗauki manyan kamannin ba ta yi fito da haka ce wala ta tsaro wala ta lalata wala ne ka zaba wa sai kawai ya aikata ko ya yi biya baya ta gana haka ba ke ta yi ɗabi'a ta zuba inda yake ya kamata a cikin aka fi ba a cikin abu da ya ta ɗabi'a ta kama haka fi bari na tsarar bajiyatu ko bajiyatu kawai shi ba zuwa ba haka abu da hali da ya a cikin kai kata apa kata kata apa dia adalah sebuah kabil sendiri wala dia adalah kabil saya atau dia wala saya kata apa dia adalah sebab sendiri kala boleh kata Al-Quran ah ya kaya kaya Al-Quran la tadatu rabbuna walakin tadatu rabbuna terima ya kaya Al-Quran kemuliaan walakin tadatu Al-Quran ya kaya Al-Quran wa ahadu ahadu iman إيمان بالأدب الأخير إيمان بالوزن الذي يعلم ثم ذهب على الأمر يا أيها الشيخ يا أيها الوطن ومرشي على المسلمين فرق لا هلك على الله وبركاته ثم وجد لك أن أمرا باين أهلك أو على الله وبركاته مرحبا في استدهاد الإبارة في ولد العالم ذهبت ما ذهب الفضل فأخذ من فضل الرجال ستة قليلة أو يسور الثروة وتحديدا حقنا وتحديدا وأطلع عنه حق الأمر حق التوحيد هو هي الشيء يقول أو يدرسه إذا فعله هي تدرسه وضرعه يرسله مع وليك الشر وأرسل عن يجيبك شر يأخذ الشر يأخذ الشر كما يأخذ الشر فحضر وسبيل أمرنا أنا أمير والله يا بنات المرض فالقرار في حياتي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم an wurin da ranar sallah da sallah a kan da zai jari ya haɗe wata rana ya sa ma hannu a biyu a tsohon ranar da wai ya ka ma aula ta taɓa aure da mai halaka ta ta taɓa ta abu ya sannan kuma halaka ta taɓa ta mata ba ta da abu ya ta abu ya ta a ta taɓa abu ya muhammad wasu a ilimin كما قلت لك والله لا تسلم عنك وربك ba ka ya kai da ubangiji kai wato an taɓa al'adu shi a kai da ubangiji ko za ka ba mu da cikin tafiya aka ce an yi wannan ne shi kuma yake a matsayin sa annabi ya kama hannu ne shi ne a kada ta taɓa mai sannan wata na ka ta taɓa mai bayan ma wata na gari ba za ka yi mamata ɗaya da wani ba ba ku ne wani ya fata sanar shi ma ka مع ولاء إني لأحب على الواجين نيري وفي لوكة مدرسة على الجرائم ثم لم ينصر بعد الجيوب الدبي والمزالة هل كتابة بطريق تنوت على كتابة بطريق زي مسكينة فوحيات كرام في الجداوة مسكينة زي على شمال كتابة بطريق ma'ana zai yi wa zakace kamar da su ana yana yi ta ga abin da zai ba su je ran ya yi ba kuma ta kuma ta fara da zai ba su da ba su suka yi ta fara ina an jaye an ji wannan gurbe da ta fara ina an jaye wani lokaci da yake kun ga wannan do ku da suka ce da lafiya da lafiya da yau ya kai da ba shi kula da ya ba ya haka ai da kai shi da kai da ko ka la da ba su kai suka shi na da kawai ba su ba su Allah mun kashe mun kashe ga amma wa ta'ala manzo Allah ya ba ka da yin ku suka shi mun ka wa ka da yace na ta ku ba kowane kowane ko ko bi jira da bi ya ga kɛ ke ka da be haka ne da ku ka an ta jira Abdullahi bin Mas'ud ya ce ga Abdullahi يمكن اكثر على البلاد اللي يحسنون الخير عبد الله بن مسعود يبدو يسعى يحرك يسعى كي يطلب شباب الله للجمال كي يعرف القران أمر الله يجمع عليك أيضا كل شيء يجري أمر لي ومن معي وكان ونعم به سوف نقول أن كل شيء حتى ونقول أن لا شيء यही बता रहा था इसलिए ऐसा नहीं तो बदल जाएगा बाय काम हम लोग दोनों अलग है जब तक आगे जो अलग आता था तब तक बाय मोटा अलग आता था तब तक नदी असर गई वाला हम पूरी रही बदलेगी सब तरह असर रही वो सब रखी जगह असल में मोना कैसे फिर जागा होगा या आगे भी किया है पूरा पूरे रखी गई شارع المرأة سيدة الحمد الشيخ في عقبات عن الشمول ورمض على الدول الرسول وطرام بكع يانا شكع يا الله يا رب من يعمل على عقبات فهذا كان يا رب ni ala ta sun ma'aura ta ma'aura ba ya wata ala ta kara na yakin bata a ta fi mara rarraba yana a kuma bata da ala ta gare shi mu ba da da ta yi fi ta hali wa rauni to a kai matuƙa da koran da shi ne matuƙa ka an karu wa kuri in ne ka yi wa ala ta hali da ni ina na a ta maka koyar da ba wata ka zai wata jirgin ba ba a san wata bilin da rafina kai har kana kuma ba da rayuwarka kabla da zuwa da kuma da ya da ba na zuwa na ko ka ولما بدأت على في أول سورة من كان الله يروي على أمر الرجال إيه فبعض تقولي على القيامة لا تكون بالقيامة لا تكون بالقيامة معناها لا تكون بالقيامة إلى أصلا بالقيامة تشيع بالقيامة ذكر فيها في آخر سورة العجلة على البعض والمعلومة الجزء الذي وقع من الله من دونه ولا لا ya ce kuma da ta ga kuka da ba ba na da kai ba na sai Allah ya ce ayyaka ba ke ta ayyaka ba ke mutu ba a yi da sai a ce an mutu an bar mutu ya ci ke na ba a sai a ba a kari ba a komi ya ce na kara da bautu ra a tun da haini da mutuwa ta na mutu kowane kai ya ce wa lafi na da samu kina da kuri na wanda ta da kullu na a kullu ya ce ta ke mu ne na da zalim na da isna in muka mutu za a tayar wanda abu kullu na kuma dukkan mu a tafiye an kulle shi da kowane shi a wata wani ba don haka nan shi ne Allah ya yi gobe ya ɗaya da zamani a wani ba mu da kaba ko a ya ɗaya da zamani sai Allah ya kuka mini kaji Allah ya kalami wa mutu kasar ne na shi yau na shi ne don asalin da bai الذي يجري مجرى الحرمات الحلوة يقول أنا أقول أنا رسول الله يبايع حتى ثم كان على ثم كان علقة فمن يتبع هذا ثم أصبح بعد ذلك في عالم من فإذا تمويل الذي يصل إلى هذا متسبب وهي أبدا يشبه الأعتقاد على الدين فقد له الله من كل وزنه أجران سورته وسمي سورته كما كان من جيش تكبر في جيشهم كانوا بعض الذين كانوا يقولون أن الله سبحانه Boleh terbang sampai rakyat da belum da mungkin. da terbang. Boleh kita berpikir, kalau semuanya orang berdoa, da tidak ada berpikir. Kalau yang lain kita berdoa, tapi berdua tetap berdoa atau berdoa malam. Saya tak berpikir. Tidak ada sendiri. Bayangan dan kebirsihan, warna, berkawan, berkawan, ada kata Allah, surat kepada manusia, ada kata

na wannan abin ya saba da zama na rufe karkar wata da duk da shi a kuma kuma da shi a kan yau da yau a ba kuwa absolutin ta da wata Allah ya yi da kan aka tushe shi kuma ya ka da ka ba kai da yi mun da ya da shi ya ya kama ba kai kama ba wanda ban ba shi ruwa a cikin wannan tsarin ba ayyuka da fara da shi da girman da shi da rewa Allah ya ce to a dai da الكافرين أليس قالوا عن الذي عن شعب العداوة قالوا أتوا كثيرا ما صنع وأوجد من كان ما من يتعمد تدرك الوجه ولا تدري مهوجم على بكر ما يحمل ولا يوجد على الرسول مدينة سبعة وتسعة بكر ما نزل في ما يستطيع تقلوا ولا تدري كذا لا تقوى الله تعالى تدرك يتبعوا أن تقعد حتى يتبعين فلا تعلم ما بينها بعدين تختار كتاب الذي بعدنا تكيكا فبارك أمثلة شيء كافي كنا بنكيل بجتا كنا أجل أكيد بنكون بعد بجتا ولا أتذكر وأنك كنير أتذكر كافر نيكا كنير بجتا كافر دعوة wannan shi yasa farko ne malama abu shi ga dai akan ba su wa faɗa ma ba farko ba alkiya ta cewa ba ni da ta tsara sun bai ana saboda wata rasa Allah da wata da wata gandun ba kai sun bai aka mani ba da tsara da amma dai a farka shi ne aka ce yanzu Allah ya halittu ne shi wannan zuwa wala na da shi الشيء اللي كتبت الجماعه دي اللي كتبت الكتاب دي هو على اعاده الخلق على اعاده الخلق بعد ya bai da kai bayan ka da kamar da shi ka ba halitta bala mai iko ne da ba a kuma ya kai da zai ya tabbatar da Allah da kai ne ko duniya an rubuta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam dan ne ba ai ala ya ba da ne Allah ya da shi kana ra qara hadhihi ayata tun lokacin da ya karanta wannan aya da suratul jaa kama da ya suri ana kana wa bala dan ya tabbatar da ya Allah eh, kana da sai ko ka hada ka wai da wurin sira ko hakika da bayan ka sai wannan ya zama wasu maluka suna kai ana da cewa haka kai sai kana da cikin sallah wasu suna kai da ni bai taho da wani ya da cikin sallah ba suka dauke shi bid'a معلوم عن الساعة الكثيرة مستحق لأشهر المسيح يا نساء أتام روضة على الكثيرة

fuskar rubuta a duk wani wuri da Allah ya yi kowa da tambaya a ƙarshe to akwai wasu haɓari kamar yadda an fi da Allah ya yi cewa a ƙarshen suratun suratun wutar da ke suratun wutar da ke Allah ya ce ne aya ƙarshe هل تؤمن مسلم هتبلع بأحكم الحاكمين كل العالم بيرد بيتوبة من أمر الله سبحانه وتعالى هو كل العالم نعم جملة الجزاء جزاء الكفر جزاء الكفر

Ana kuma insha Allah mun ta kai da kuma na yau kuma insha Allah mun za mu da karshen da sura da da da wanda sai mu da tafsiri ne da halaye da duk game da diya da kuma da diya sun da kai da Allah ya ka ya da jami'a da da ba na lokacin da yake kai na kai na da samun da da rayuwa mai tsanani da sauran da aka duk Allah ya yi mu zama ba

aliyu adam labda hamza allah ya saka masa alkhairi tare da alaramarsa alhafiz yusuf abubakar suru yawa musulmi suna ƙara godiyar da allah ta baraka wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan rana da insha allahu wannan wata na ramadana malam zai dakatar da karatun tafsiri sai wata shekara idan allah ta ba da ta'ala mai kowa mai komai ya nuna mana muna addu'a allah ya ƙara da lafiya ya ƙara masa kwanaki masu yawa masu albarka tare da abokin karatunsa imam yusuf suru sannan yan uwa musulmi da sauran masu sauraro na kusa da kuma nesa muna fatan duk wanda ya ba da gudunmawarsa ɗaya zo da kansa ko wani abu nasa domin tafiyar da wannan karatu allah ta karfuwa da alkhairi gabanin wannan kungiya ta birnin kebbi local government ayata har dungu local government gabanin agaji 'yan social media kwamitin tafsiri da dukkan kwamitin marayu da dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa domin ganin cewa wannan karatu da abubuwan da suka raɗi wannan karatu kamar kwamitin tafsiri da kamar kwamitin marayu da makamantansu Allah ya saka ba kowa da kowa da alkhairi yan uwa wannan lokaci da kuke gani lokaci ne wanda Allah ya bamu kuma ya hore mana wannan wata amma na baɗi sai wanda Allah ya ba kowa mu sani ba ko a yi da mu ko a yi bayan mu muna fatan dai zai da lamari ya zo Allah ya sa mu cika da imani muna ƙarawa 'yan uwa musulmi tuni tashi tsaye a yi ma wannan ƙasa ta mu addu'a addu'a mai ƙarfi kuma ta kaɗaita da kai da iyalinka ko dukkan wani mai amsa shawara da rika ƙasar nan ta kai inda wallahi sai mun taru uwaye da 'ya'ya da 'yan uwa da sauran jama'a musulmi mun koka ma Allah irin matsalolin da muke fama da su saboda haka muna tare da lokaci kwana goma na ƙarshe da kwanakin da na rage cikin waɗannan kwanuka goma na ƙarshe mu tashi tsaye wurjan jan ga cewa mun koka ma Allah akan matsalolin da suke damu ba wani mai iya fitar da mu cikin wannan yanayi in ba Allah ta bayar kwanta Allah ba saboda haka muna addu'a hukuma ta 'yan sanda da ta sojoji da sauran jami'an tsaro waɗanda suka yi tsaye domin ganin cewa sun kare rayukan mutane da dukiyoyi yi musu addu'a Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya ƙara kare muna su ya ba su nasara wajen gudanar da waɗannan ayyuka ya kuwa musulmi dole ne an kullum musu taki irin yadda ake kashe sojoji a plateau mai duguri ba wai ƙanana ba har manya-manya manya-manyan sojoji da waɗannan 'yan tada ɗaya baya suka rutsa da su wajen ƙoƙarin an kare rayukan bayan allah sai zai mu musu addu'a allah ya gafarta musu kuma allah ya ƙara kare mana waɗanda an raye allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ita kanta gwamnati mana yi mata addu'a allah ya bata nasara wajen samun dabaru da azanci na samun hanyar da za a magance waɗanda matsaloli masu tasowa ya Allah muna roƙon ka ba mu lafiya da aminci da farce hankali a yan uwa dukkanin kwamitoci waɗanda suka yi tsaye suka ga cewa sun yi ayyukan da kamata domin ganin cewa wannan wata an samar da wani abu don marayu ko gudanar da wannan karatu na tafsiri sauran ayyukan da wannan wata ya kusa Allah ya saka mu kowa da alheri illa mu yi kokari don da wannan wata ya bai na yawan salloli na fadilla a cikin jam'i da nafiloli da ake yi a cikin masallatai cikin jam'i to ko da ramadan ya tafi ya bar wannan darasi a ci gaba da gudanar da salloli a jam'i na filoli kuma a gida allah ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi kuma ramadan ya zo da kamun bakuna da kauce ma alfasha da faɗin maganganu marasa kyawu da hana giba da makamantansu wannan duka darasi ne wanda ramadan ya zo da shi ya kamata mu ɗauke shi darasi har bayan ramadan an so mu kasance yadda muke haka wajen ƙoƙarin himma da yin ayyuka alkhairi wanda ya shahi sadaka da makamantarsu allah ya saka kowa da alkhairi sannan maluma da shugabannin wannan gari na argungu local government suka yi tsaye daga don ganin cewa wannan karatu ya ci gaba allah ya saka musu da alkhairi zai amfani da wannan dama in ba yanki a da ya kamata isar da saƙon godiya gare su

ku taru su zo ku dinga wannan tafsiri musamman a bajirma ku gudan kai ko kuma fara tafsirin nan da shi ake da shi ake ta fama ku ne da zauna sai na sun zo a gabatar kuma ku ji dace da kayan addu'a akwai a wani rarrabu a kuma goma shi ma ya tanzo akwai shi mai girma jar makari shi ma kwanan da ya dawo ga wajen ne aiki ana da fama suka je ana godiya kamar waɗanda sunan su ba a cikin wani lokaci shugabannin sun shi a yi godiya ta musamman kan ku da kuka da ba Allah ya ta mu kowa da alheri kuma insha Allah akwai alhaji Ibrahim Manzo da kuma alhaji Sani Sarki da dai sauran jama'a da dalilai wasu da suke kan da abubuwa da sauransu Allah ya ta mu da kuma insha Allah gobe an zuwa ne za a gabatar da duka da tare-tare da jawabai na rufe wannan tafsiri a barka assalamu alaikum wa rahmatullah اللهم صل على سيدنا وإنه قد أعلم أن كلا وإلا أن الله سبحانه وتعالى وعلى قول أن الحرارة قبل أن أعطى مؤلفه وصدقه وعلى مباشر منه

فأعتقد أن بعض الوقوع الأكثر وإذا تكلم الرجل الفلسطيني هنا ومن أهم الدين ومن الذي يكون مثلا وقد ليس هذا الإسلام دين معه ولكن هو لم يسوى لا فعليه ولا يعلمه سؤال هذا الأمر وأوصل هذا الإسلام الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والنصر المستقيم ولا ملك عن الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو كنا على محمد وعلى محمد وارجع الى ابراهيم وعلى ابراهيم وارجع الى محمد وعلى محمد وارجع الى ابراهيم وعلى محمد لو كنا لم نحسك وسلم بين وبين عبدك كما قال الله عجلنا لا يجوز لنا ان نكون وكلنا ولا نعلم وكلنا ولا نعلم

ذكر المؤلف منهم المدينه صلى الله عليه وسلم وعنده قال منهم الى رسول صلى الله عليه وسلم نصرك لنا فائده عاجل لنا ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم عامل الاجر لهم ولهم ولهم Thank you.